sunana yakubu muhammad harun batun da za mu tattauna a kai yau shine karin magana idan aka ce karin magana ana magana ce akan wani gajeren zance wanda yake ɗauke da hikima a dunkula a cikinsa ma'ana anan shine magana ce za a yi 'yar karama ko 'yar gajera amma idan ka tashi warware hikimar da ke ciki da kuma irin ma'anar karin maganar za a tadda cewa magana ce mai girma magana ce mai faɗi magana ce mai zurfi hakan ya sa ake wa karin magana kallon zance ne gajere mai ɗauke da hikima a dunkule a ciki daga cikin masana akwai masu ra'ayin cewa idan aka tashi bayani dangane da ire-iren karin magana za a yi dubi ne ga asalinsu na farko suka ce akwai masu sigar maguzanci kenan anan asalinsu sun samo ne daga maguzanci suka ce ire-iren waɗannan kare-karen magana akan sami kalmomi irin na ashar da na batsa da kuma waɗanda suka sabawa addinin musulunci sannan suka ce na biyu akan sami karin magana mai tasirin addinin musulunci a nan nufinsu bayan da addinin musulunci ya shigo cikin hausawa sai suka yi amfani da wannan damar suka samar da waɗansu kare-karen magana masu alaƙa da musulunci iri na uku shine karin magana mai tasirin boko a nan kuma suka ce bayan da ilimin boko ya shigo wa al'ummar hausawa da suka ilmantu ta wannan fannin sai suka tsara waɗansu kare-karen magana masu nasaba da ilimin boko na hudun shine karin magana mai tasirin zamananci a ire-iren waɗannan kare-karen magana akan sami kare-karen maganganu ne sabbi waɗanda kai tsaye ke da alaƙa da halin da ake ciki a wannan lokacin yanzu za a iya samun sabbin kare-karen magana masu alaƙa da dajin sambisa masu alaƙa da kidnapping masu alaƙa da boko haram da kuma masu alaƙa da siyasar da ake ciki a halin yanzu musamman tsakanin jam'iyyar apc da kuma pdp wasu kuma suka ce a'a idan ana so a fahimci ire-iren bambance-bambancen da ke tsakanin kare-karen magana sai an yi dubi ga sigarsu suka ce akwai waɗanda suke fara da harafin a misali kamar a bar kaza cikin gashinta akwai masu fara da ba akwai masu fara da ta akwai masu fara da da akwai masu fara da fa akwai masu fara da ga akwai masu fara da ja ka la ma na ra sa ta ya za wasu za su iya duba ga cewa karin magana zai iya rarrabuwa ne ta duba ga irin zubin kowane a nan sai suka ce akwai karin magana da ke zuwa da yanki guda biyu yanki na farko yakan kasance tamkar tushe ne sannan yanki na biyu ya zama kamar cikamaku a nan ma sai suka ba da misalai kamar haka suka ce ba girin-girin ba dai ta yi mai a matsayin tushe cikon sai suka ce kura ta saci giraya wani misalin kuma shine ba haka aka so ba a matsayin tushe cikon sai a ce ƙanin miji ya fi miji kyau ai na san za a rina a matsayin tushe cikamakon sai a ce an saci zanin mahaukaciya akwai masu tarihi sanadiyar faruwar wani abu ya haifar da ire-iren waɗannan kare-karen magana daga cikin sai suka ce akwai gadon ari sai fanna akwai ɗaukan duman magaji da nishi gaba ta kai ni gobarar titi a jas kwasan karan mahaukaciya da sauransu mu haɗa darasi na gaba ku ci gaba da liking ku ci gaba da sharing ku ci gaba da subscribing Allah sa damu da alheri